'yan ƙasa da hukuma. Ka ke cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Assarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Tun da Suraj ta zo ta kama wannan gonakanmu ta gina furaj furaj babu wanda aka kirawo aka ce ga hakkinka. Sama Allah sama annabi su dubi kukan talakan nan. Yanzu inda inda suka bata ni ne share ɗaya muke noma. Mun kai mutum ɗari biyar da Ko sisin kwabo ba a baya ba kowa a ciki yau shekara goma sha. Yau shirin na jamhuriyar Nijar inda bayan fiye da shekaru goma sha uku da gano man fetur a ƙasar masu gonaki da aikin haƙa matatar man ƙasar ya shafa na ci gaba da neman haƙƙinsu a hannun mahukuntar jamhuriyar ta Nijar. a ce mu. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna. Madalla. Masu saurayi kimanin shekaru goma sha hudu kenan hukumomin jamhuriyar Nijar suka kafa matatar man fetur a yankin arewacin kasar bayan gano albarkatun man. Duk da cewa wannan ci gaba ya sauya fasali da yanayin tattalin arzikin kasar ta jamhuriyar Nijar, amma har yanzu wasu daga cikin talakawa manoma da ke yankunan karkara da wannan aiki ya ritsa da gonakinsu na fafutukar neman haƙƙin sunadiyya daga gwamnatin jamhuriyar Nijar da kuma kamfanin Soraz da ke aikin haƙar albarkatun man fetur ɗin. Abokiyar aiki Tamar Abari ta bibi wannan batu kuma ga rahoton da ta hada wa filin 'yan ƙasa da hukuma. Tun dai shekara ta 2008 ne jamhuriyar Nijar ta kuduri aniyar kafa matatar man a wani yanki da ke arewacin jihar da magaram inda gwamnatin ta nemi mazauna wajen da aka ga ya dace bayan aune-aune a kafa wannan matata wato masu gonaki su ba da filayen noman nasu. An yi wannan ne bisa yarjejeniyar za a biya su diya daidai gwargwadon abin da aka karba sai dai har yanzu masu gonakin na kokawa gama abin da wasu suke cewa tare mun gauna to da shekara dai kusan goma sha wani abu an zo an yi awo metal laura yayi awo da shi da mu aka je aka yi na aka kare komi aka ce zaba mu kudin shuru suka je suka ga sun saurayi suka zo daga yamma suka je suka auna gona kai suka ce wancan awon biye ba suka auna da kansu kuma suka hudu farin za a bada a farashin da su ba mu ba mm. dukkan metal kare haka kenan muka ce su ba mu kenan shine muke cewa sama Allah sama annabi su dai kukan talakkan nan yanzu inda inda suka bata ne ne share dai muke noma mm. kare da bura musu zakar musa ganaram wallahi hajiya muna cikin wahala wani hiyaji ya yi bare mama ya samu abin da zai ci tun da suraj ta zo ta kama wannan gonakanmu ta gina furaj furaj babu wanda aka kira aka ce ga hakkinka muna noma dai hula da guda kuma muna zaman jira suraj idi ta zaraba matsala gurin noman ne da ma aka bi aka kare gurin kuma an yi magana za a biya din kuma halin yanzu biyan bai tabbata ba shine kawai bana matsalar akwai kotai guda gona da ke da dan damar ta baki inda suka bani kuma shine muke noma a mm. matsala wannan kawai a hankali dai babbar matsala ce inda kowa man ya gaji da ya matsi da a ce an biya ma kwanan kaje ka sayan wata gonar a wani waje daban amma an ba biya ba halin yanzu kawai gurin je ne bayan da waɗannan bayan Allah suka yi ta sa ido na jiran alkawarin da aka yi musu shuru sai suka nemi hanyar da za su nemi hakkinsu kamar yadda alhaji bukari abdu wakilin masu gonakin ya bayyana can aka je aka kama wani guri yawa aka kama a gona ta da ni da dangina na uku da magaranta kaya aka ce muhimmin nemi lauya na je na nemo mai tallarwa na idan makaranta kaya na je ita ni a can nike a can ne aka yi fuwan sanki wanda man in ya zo daga agadam ya yi tauri daga nan ake sake daha ake sake narka shi da izin a turo shi bakin birji a cikin gona ta ne anan to daga nan na je na gaya ma da merkinmu na eh, sarki na namu na da makaranta kaya suka ce a ai wannan yanzu daga mai ya huto zamanin ana ana tona bututu a daga mai ya huto wannan kawai za a bi gida gida kowa a je a bashi kuɗin shi to muna nan muna nan maga mai ya huto ana ta shan mai ba a waiwayen ba a nemi mu ba to shi ne he aka ce mana wannan abin naku sai kun nemi lauya in samu mai larwa na hira ne wata guda a lokacin nan in gan shi da ido na ka in same shi da na same shi na ce to kaji kaji kaji ga yanda yake ga wajen mu inda yake yace to he ya je ya gani na dauka shi na je ya ga gurin mu shi lauya da ya ga gona ta abin da aka yi ce a ah, wannan abiya ku ya ce to wannan kiwo ma da aka ba an biya na tun da dai haƙƙin mutane ne kuma su waɗannan kan na masu forage forage ne wannan na na gawuna to su kuma su ma muka zo muka gamu da su muka yi muka yi kungiya shikenan muka sa metal larwana yau shekara goma sha ana ana ana yana hana mashi suka yi sai ya yi a ba mu sai su ce ba ka ne ta birje zancen da shi ne suka ce aka ce su bamu suka ki bamu aka maka kai shari'a wannan aka ji aka yi shari'a da aka yi shari'a jujuna ba mu gaskiya Allah musu albarka suka ce mu je tsoras ta biya mu da su da gwamnati yau kuma da aka kai suka ce a ayoyi kudi ya yawa talakoki ne wannan ba a ba su ba sai suka ce su ba sai rabu sa ba da wannan kuɗin sai suka daga ka he yanzu aka je yau aka yi shari'a tunda yanzu shari'a a Nijar mun ga ta fara daidaita tunda dai talak ba talaka ba mai kuɗi ba gwamnati kowa ma in ta kama kan gaskiya hudu yake a ba mu mun kai mutum 560 ko sisin kwamo ba a baya ba kowa a ciki har yanzu zan canja nake muke shekara goma sha amma amma kama ana ce akwai wasu wanda aka sallama wanda aka sallama yan sora ne yan ginin sora ne wanda aka yi matatan mai su ne aka sallama su ne kawai suke shiga rediyo suna babatu suna cewa sun baya mutane sun baya mutane don su cuci mutane mu ko dabla baban harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba Larwana Abdurrahman shi ne lauyan da masu gonakin suka ɗauka ya fara da ba da tarihin yadda aka amshi waɗannan gonaki. Barista lirwana abdurrahman gonaki wanda an ka kama wurare kashi-kashi ne na farko dai akwai wuri wanda an ka kama inda an ka kawo matatan mai kamfanin da kanshi nan ga da magarama inda pompo yake inda isansa yake zauwa inda man feta yake zauwa akwai kuma wani wuri inda an ka keɓe musamman inda ake sa latti na shi wannan mai in an yi gyaran shi nan yake zauza nan cikin dagwalon mai wanda bai da wanda ake zubiya. su wa'annan gwamnati ya ba da su inda ake zuba da lattin nan wanga wuri inda ake matata inda kamfanin yake musamman an ba da dala miliyar uku kinan miliyan dubu uku aka bada amma har yanzu da gardama ba a kare ba ana bisa kan farashi sannan in ki ɗauka bututu shi kuma wanda yake zuwa har can a gadan shi ma akwai rikicin shi bai kare ba don saboda gwamnati ya ce a wai bututun a ƙasa na aka turbuɗe shi masu gonaki suna iya noma ƙasa shi kuma alhali wannan bututu tsawon kilomita da goma sha biyu hanya gare shi mai mizanin kwaɗin metar shida sannan daga ciki kuma akwai kaman wurin gas ne an kakawa guda biyar duk man da ya hito daga can rijiya da ya yi kilo saba'in yana kawowa wani wuri inda ake gasa shi tun da kamar kunu ne yake hitowa in ya yi gwabi ya yi kilo saba'in akwai inda kamfanin da yake zawa shi ma wuri ne mai yawa tun da ikoki ɗaruruwa ne aka ɗauka aka yi shi sai ya gasa shi ya yi tsarauka sai ya gangaro sai ya yi tsaiko biyar kamin ya zaka nan da magaram to cikin tsaikon nan da yake inda aka gasa shi tsaiko biyu ne muke tambayar diya shi inda musamman eh, inda gonakin mutane tunda akwai da kya wuce kilo 140 da wani abu kya wuce inda gonaki suke sai ki haura cikin daji su wannan babu cikin lissayi biyu ne adda ku cikin lissayi da ta biyar ta karshe kamin a zo soraz da ta hudu ta hudun ita ba da take can zango ne ma na bugaji aka tada su aka zo aka azaurin sannan gurbi na tambayar diya na ƙarshe shine foraji na ruwa tunda kamar misali shi man feta yana buƙatar ruwa sosai domin a yi aikin shi sai kamfanin shi da kankan shi ya yi ya gino ruwa to akwai gonakin mutane da an kama inda an kai forage forage sun kai wajen arba'in kyaji tun ga wannan zamanin muke zance su a garin na gaya maki da inda ake zuba latti da inda kamfani yake su ne an ka ba da wani abu amma akwai garrama a cikin shi amma wanga na bututu da wanga inda yake ku a gasa shi da na furashi su ko dala ba a ba su a ɗaya waje na nemi bayani daga ɗaya bangaren wato gwamnati sai dai hakata bata cimma ruwa ba to Allah ya kyauta masu aure karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman tamar abari Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka.